Ah, na farko dai tukuna bangarori daban-daban Donald Trump ya tasa tafiyar da gwamnatin Amerika kamar yadda farko ya alkawaranta saboda waɗansu dalilai. Amma yanzu saboda zaɓuɓɓukan da za a yi a ƙasar ta tilasta mashi cewa dole ne ɗauki matakan aiwatar da manufofinsa domin waɗanda suka jefa masa ƙuri'a kuma su sake dawowa su jefa ma ainihin 'yan majalisu wanda za a zaɓen su nan gaba kaɗan ƙuri'a ya kasance wato jam'iyyar Republican ya ci gaba da mulki a kasar Amerika. Idan ko 'yan majalisar Republican ba samu linjaye ba, ba da za a ci gaba da aiwatar da manufofin Donald Trump a wannan kasar ta Amurka. da haka nan dole ne ko wace irin hanya ya kamata ya bi ya tabbatar da cewa ya aiwatar da waɗannan manufofi na alƙawuran da ya yi lokacin zaɓensa. To ba ka gani kamar wannan za a iya cewa jefa dutse ne a ruwa domin ya ja hankalin jama'a bisa kan manufofinsa na haramci da yau al'ummar wasu ƙasashe musulmi na shiga kasar domin watakila ya karkata hankalin jama'a? abu da ya kamata a la'akari shine ita matsalar kasar cuba da amerika daban take da matsalar kasashen musulmai da amerika na farko tukuna ita cuba duk wani zaman lafiya da kasuwanci da jakadanci da komai da komai da za a yi amurka akwai masu ganin cewa tilas ne a takatsantsan saboda yawanci A yadda ya nuna su yan kasar cuba da ke shiga amurka yawanci masu aikata laifuka ne wanda yake gashi nan a bayani an riga an sani so da kana su kansu ainihin wato amurkawa suna ɗarɗar da ganin an saki jiki da kasar da ke kawai wato ruwa ne raba wannan kasa ta cuba da amurka akwai matsala kwarai da gaske ita kawai wannan matsala ta kasashen musulmi da amerika wata matsala ce take tana da ainihin ɗumbin siyasa a cikinta wanda kuma koya mutane ke hasashe zai wahala kwarai da gaske Donald Trump ya samu nasara ta wannan bangare na ganin cewa ya taka ma kasashen musulmi birki wajen ainihin shigowa da mu'amala da su akwai bambanci kwarai da gaske a cikin wannan harka ta siyasa da ke tsakanin Amerika da Cuba da kuma siyasa da ke tsakanin ainihin kasashen musulmi da Amerika To yanzu wannan mataki da ya ɗauka na Cuba kana ganin cewa majalisu za su amince masa ganin cewa ba karamar barna ba ce a irin yarjejeniyar da Obama ya cimuwa mai ta tarihi da ita wannan ƙasa kuma ɗaya rana a zo a ruguza ta? To abin da zai faru shi ne wato yawanci waɗannan yarjejeni za ka da cewa ko da ya zo ya ruguza wannan tsari na zaman lafiya da mai da hulɗar jakadanci tsakanin Amerika da Cuba ba abin da wanda zai iya ainihin faruwa yau ko gobe. za a ɗaukar lokaci ƙwarai da gaske kafin wannan abu ya tabbata dalili ko saboda matakan da aka ɗauko tsakanin obama da ainihin shi shugaban ƙasar ainihin cuba an yi nisa matuƙa gaya ta yadda kowane ne ya zo a matsayin shi na shugaban amurka a yanzu ya ce zai jira hannun agogo a baya zai ɗauki matakai na diplomasiya da abubuwan da suke masu yawan da lokaci ma ba zai bari ba saboda ina tabbatar maka cewa nan gaba kaɗan harka wato hankalin kowa zai kuma kan ainihin siyasa cikin Amerika da yadda ainihin wato za a tafiyar da zaɓe da yadda kuma wato ita Republican zafi kokari ta ga cewa ta samu ta samu rinjaye yadda ya kamata a ainihin wato majalisar a kasar Amerika. Saboda haka nan abin da ke za a tarihi wato za mu iya cewa ko kuma a baki kan rabu da shari'a abin da zai yi amma a gaskiyar magana matakan da za a ɗauka kafin a cimma wannan matsayi na mai da hana kan ainihin hulɗar jakadanci tsakanin Cuba da Amerika zai ɗauki lokaci mai tsawon gaske za a ɗauki shekara da shekara biyu ana wannan hayaniya kuma ta kare ba.